This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarrafi Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas ya haya Sinwar 'Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada kuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban kasar Rigadi Gashabuwa duk da ya kamu da rashin lafiya. 'Yan sanda a Somalia sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga dauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin kasar. ranar labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin tsaro ya zargi wasu ɓata garin jami'an tsaro da sayarwa da 'yan ta'adda makamai yana faruwa kwarai yana faruwa bindigogi masu yawan gaske da ke hannun ɓata gari ainihin su na gwamnati ne haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda wannan wani irin masifa ce haka kuma za a ji cewa majalisar dattawan najeriya ta karyata labarin cewa wasu 'yan majalisu na arewa na shirin ya shugaban majalisar. Wani lambu aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa Gosa Fabio kan cewa mutanen Arewa ba su da shi ba ba sa tare da shi. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Sannan kuma na tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasihar Juma'a da za mu ji daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahaya sinuwar wanda shine shugaban da ya shirya harin ta'addancin ranar bakwai ga watan Oktoban 2023 da Hamas ta kai kan Isra'ila, wanda ya haifar da yakin Gaza. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da aka fita a ranar Alhamis cewa kisan sinuwar da sojojin Isra'ila suka yi wata rana ce mai kyau ga Isra'ila ga Amurka da kuma duniya. Biden ya tattauna da prime minister Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da yin wata sanarwa ga manema labarai lokacin da ya isa birnin Berlin na kasar Jamus. Uh, kuma na gaya masa cewa hakika mun gamsu da ayyukansu kuma yanzu lokaci ya yi da za mu ci gaba matsawa zuwa tsagaita wuta a gaza tabbatar da cewa mun bi hanyar da za mu iya bi don yin abubuwa masu kyau a faɗin duniya ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana sinuwar a matsayin ɗan ta'adda na duniya a 2015 kuma amurka ta ayyana hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci 'Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada kuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban ƙasar Rigadi Gashaguwa duk da ya kamu da rashin lafiya. Majalisar dattawan ta amince da tuhume-tuhume biyar daga cikin sha ɗaya da ake tuhumar Gashaguwa inda nan take ta cire shi daga mukaminsa kamar da kakakin majalisar dattawan amma sun kingi ya sanar da tsakar daren jiya. Gashaguwa wanda ya kamata ya bada bahasi da kansa an kwantar da shi a asibiti da abin da lauyoyinsa suka bayyana da tsananin ciwon kirji kafin ya iya yin hakan an dakatar da zaman amma daga bisani aka ci gaba a ƙarshe 'yan majalisar dattawan sun kaɗa ƙuri'a kan tuhume-tuhume sha ɗaya da suka haɗa da zarge-zargen zagon ƙasa mallakar dukiya ba bisa ƙa'ida ba da yi wa shugaban ƙasa zagon ƙasa da dai sauransu gashaguwa ya musanta dukkan tuhume-tuhumen Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Somaliya sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutum bakwai a ranar Alhamis, yayin da ya tayar da riga ɗauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar. 'Yan sandan Somaliya sun ce an kai hari ne da misalin karfe uku da rabi na rana agogon yankin, inda suka bayyana cewa harin kunar bakin waken ya afko a gaban wani gidan cin abinci da ke kusa da babban ofishin 'yan sanda na birnin cikin wata sanarwa da suka fitar 'yan sanda sun kara da cewa harin da wani dan kunar bakin wake ya kai ya auna wata inuwar hutawa a gaban wani wurin shan shayi kusa da makarantar polisiya inda ya kashe akalla mutum bakwai tare da jikkata wasu shida sanarwar ta kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da jami'an 'yan sanda da fararen hula. shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da wani shahararren ɗan wasan barkwanci na somaliya sugal abdul da wani ɗan sanda da ke kula da tsaron asibitin ƙwararru na yardima ili da ƙasar turkiya ta gina a mogadishu in an jima kaɗan hafiz zai sake dawo da labarai kafin nan yayin da a najeriya aka lalata bindigogi kimanin 2,400 da aka kwato daga hannun wasu ɓata gari mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro ya ce wasu 'yan sanda da sojoji na saida wa 'yan ta'adda makamai ko ta yaya mai dokar bacci ya bige da gingadi ga rahoton hassan mai na kaina The worst human beings, I always been feeling terrible. The worst human beings is a policeman or a soldier who will take arms from his own formations and sell it or hire it out for the bad people to come and kill his own colleagues. Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Malam Nuhu Ribadu kenan ke ta cewar mafi lalacewar dan adam a ban kasa shine dan sanda ko soja da zai dauki bindiga daga inda yake aiki ya sayar ko badawa haya ga 'yan ta'adda daga karshe kuma ya amfani da ita a kashe abokan aikinsa to wannan shine karshen lalacewa wannan shaidani ne ya ma wuce kidnapper ko Boko Haram. Dama dai an dade ana zargin wasu bara gurbin 'yan sanda da sojoji na sai saidawa 'yan ta'adda bindigogi zargin da a hukumance yau Malam Nuhu Ribadu ya tabbatar da shi. Sizable number of illicit weapons in our own midst. yana faruwa kwarai yana faruwa bindigogi masu yawan gaske da ke hannun bata gari ainihin su na gwamnati ne haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda wannan wani irin masifa ce dole a dakatar da hakan dole mu yaƙi wannan shaidanun jami'ai akwai kuma wasu mutane dillalan sharri da ke can wasu nahiyoyi su kekkera bindigogi su kawo mana wannan bangare domin mu karkashe junanmu malam nuhu ribado ya ci gaba da cewar duba ka ga abin da ke faruwa a yankin sahel niger ne ko chadi mali ko burkina babu wani yanki a duniya da ke fama da irin abin da muke fama da shi a nan za ga mutane matalauta amma babban abin da za a kawo musu shine makamai su karkashe kansu maimakon a kawo musu ci gaban kimiyya don ci gaban kansu Malam Nuhu Ribadu na magana ne a wani gangamin lalata makamai sama da 2,400 da hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Najeriya ta yi a wani sansanin soji na Muhammadu Buhari da ke wajen birnin Abuja. To shin a ina ne aka samu waɗannan bindigogi har sama da dubu biyu da aka lalata su? DIG Babatunde Kokuma shine babban daraktan wannan hukuma. Waɗannan makamai, sojoji, 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ne suka kwato su daga 'yan ta'adda da ma waɗanda wasu 'yan ta'addan suka mika da kansu bayan sun yi saranda. Kana nan gaba kaɗan kuma za mu lalata waɗanda hukumar kwastam ta kama. kwamishinan 'yan sanda rabiu ladodo masanin tsaro ne ah, abinda malam nuhu ruba ya faɗa gaskiya ne ba zan ce ba a samun na jami'an tsaro ba ana samu sai dai ko su ma na jami'an tsaron ya kamata a yi ma jami'an tsaro adalci a raba biyu wasu ɓata garin jami'an tsaro na saida da ma 'yan ta'adda wannan na yadda sannan kuma gaskiyan magana wasu 'yan ta'adda na samun su a inda suka kashe jami'an tsaron wani bin ma za su je kawai don su samu makamai su kashe jami'an tsaro ko kuma su kai hari ga rumbuna na aje-aje irin wannan daniya duk mun gani kaga wannan ba za a ce jami'an tsaro suka saida ba. Kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo wannan dai ba shine karo na farko da hukumar shawukan kan yaduwar makamai a najeriya take lalata irin waɗannan makamai ba yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da hakan zai yi wurin samar da tsaro a cikin ƙasa hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ziyara da kashi na biyu na labaran duniya. Kamfanin haƙar ma'adanai na Zinjin na ƙasar China ya shirya tsabdan sayar da aikin haƙar gwal a mahaƙar ma'adanai na Achim. da ke gana daga kamfanin Newmont na ƙasar Amurka akan dala biliyan ɗaya. Shin za a iya kallon wannan a matsayin wani bangare na ƙara faɗaɗa aniyar tabbatar da kasancewar ƙasar China Afirka. wakilin murya amurka idris abdullah bako ya tattauna mana da masalin tattalin arziki da wasu masu ruwa da tsaki kan wannan sabuwar yarjejeniya Kamfanin Nimot na kasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahakar ma'adinai na Acim ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar China, domin cin wani ɓangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin, kamar yadda shugaban Nimot Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewar mu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adinai. Duba da cewa cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar nan Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masani tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Attijani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar. Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. In mun mai da hankali kan dalilin da yasa ita Newmont ta sayar a cin mining ta ba Zijin shine na farko farko tana bukatar makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum sa'annan kuma lokaci ya kai waɗanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu. irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa ya ce duk da cewa Amurka na da ƙarfin soji da tattalin arziki amma ƙasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya. Ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda kenan tsakanin Amurka da ita China na ce China kadan kadan tana samun tasiri sosai ban cewa ta fi amurka domin amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana ya furuntumin kasashe su yi abin da take so amma ita kasan china ta zabura ta kawo jiki wanga lokaci na yin civil society organization kungiyoyin da ke zaman kansu su tambayi gwamnati wangan kamfanin china da za ta shigo menene za ta ba mutan ghana da ya fi wanda ita kamfanin amurka na new ke bayewa Kungiyoyin farar hula da masana sun yi suka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin amma ban da Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai, Farfesa Douglas Boating ya ce wannan cinikin cin fuska ne ka Ghana domin ya kamata tuntuɓi asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed mai tsara shirye-shirye ne na kungiyar ƙananan masu kakar ma'adinai da ke da lasisi ya ce. Kowane lokaci muna ce muna so local estate look amma in abu ya zo akan na ba sanar da mutane kamin dai ka je an doki an ba wani kamfani ya je yana yi kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1050 Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana a gaida Idris Abdullahi Bako ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa ta karyata labaran da suka yaɗa cewa sanatoci da suka fito daga arewacin ƙasar na kitsa makarkashiyar tsigi a Fabio. Amma a zaman su na jiya Alhamis, wasu sanatocin sun nuna masa goyon baya tare da yi masa mubaya'a. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton, da wakilin murya Amurka Madina Daura ta haɗo mana. A ranar Laraba da ta gabata ne wata kafar yada labarai ta yanar gizo mai suna Oda pepa Nigeria ta wallafa wani labari da ya nuna cewa sashin jami'an tsaro na farin kaya wato DSS ta mamaye majalisar dokokin kasar a yayin da ake raɗe raɗin tsige shugaban majalisar dattawa Goswill Ababio. Ba a nan labarin ya tsaya ba domin jaridar ta ce sanatocin arewa ne yake yunkurin tsige shi. Wannan ya sa zaman da 'yan majalisa suka yi jiya Alhamis ya nuna cewa wasu sanatoci sun fito sun nuna goyon bayansu ga shugaban majalisar dattawa Goswill abiyu Sanata Ahmed Ahmed Abdul Ningi yana daga cikin sanatocin Arewa kuma ya bayyana wa muryar Amurka hujjar matakin da suka ɗauka. Abin da ya kawo wannan batu wasu suna so su amfani da wata dama da bata nan domin su haɗa mutanen Arewa da Gwasu a Fabio. Mu mutanen Arewa Gwasu a Fabio ba shine matsalar mu ba. Mu mun san matsalar mu. Gwasu a Fabio baya ɗaya daga ciki. Saboda haka mun tashi a madadin wakilan na Arewa kan cewa mu ba mu da matsala da shi. Ba shakka akwai ɗan takararmu daga arewa kuma ya wuce saboda haka ya ji kaman kan cewa shi shugaba ne na najeriya ba su yan arewa ba wani laifi da musu da za a ce an zuɗuro shi amma mun tabbatar kan cewa wani lambu aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa gosa fabio kan cewa mutanen arewa ba su yarda da shi ba ba sa tare da shi mu mun tabbatar kan cewa mu ba shi ne matsalan ba mun san matsalan mu kuma mun san suwaye ba sa san arewa shi ma dan majalisar dattawa daga jihar nasarawa ta yamma ahmad aliyu wadada ya ce wannan labari na kanzan kurege ne kawai domin ba a shafukan jaridu za a cire shugaban majalisa ba. Tun ranar da kika ga a rubuce wai gashi nan za a cire shugaban majalisa yau to ba za a cire shi ba. Idan za mu cire shugaban majalisa ba labari a yi, cire shi kawai za mu yi. Don me? Don mune Ko da ma za a ce da goyon bayan wane ne da su wane ne ya zama sai da yardan mu ya zama. To ranar da yardan ta ƙare za mu sallame shi amma for now ba abin da ya yi ba ma wanda ke tunanin wannan wahala da 'yan ƙasa suke ciki wanda su suka zaɓe mu muka zo wannan wuri shine tunanin mu yanzu Wasu hanyoyi za a samu sauki amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar yana ganin akwai abin dubawa a yadda abubuwa ke gudana a dandalin sada zumunta kuma kalubale ne ga majalisa. Kamar yadda dandalin sada zumunta ya fara taɓo majalisar ƙasa wannan kalubale ne a gare su na su ɗauki matakin da ya kamata don tsabtace wannan dandalin sada zumunta domin kullum aka shiryo wata karya game da majalisa maimakon su ɗauki mataki a'a sai dai su karyata daga ƙaryatawan kuma an tsaya a nan kenan to in kuma ba ɗaukan mataki aka ba don a tsabtace wannan abu dandalin sada zumunta suke to wannan abu ne wanda zai haddasa fitina ba kaɗan ba abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta ɗauka ganin cewa wasu suna nuna goyon baya ga kafa kwamiti na musamman domin duba duba irin wannan matsala na labaran ƙarya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60. Yanzu kuma sai shirin manuniya. Da alamu dai da hukuncin kotun koli kan baiwa kananan hukumi cikakken 'yancin gashin kai a Najeriya har yanzu akwai masu yin wani gani-gani. Mu a matsayinmu na majalisar dattawa za mu roƙi gwamnoni da su 'yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su yi wa kansu kiyama su tsaya su ɗau lokacin gamman da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa. Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shi kenan kuɗinsu yana hannun shugaban ƙasa shi zai kashe musu. Sai kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben kananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani al'umma sun fito kaman wani general election tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu shi kuwa shugaban kwamitin aikin hajji a masokilan tare Najeriya cewa yake sun ɗora sanwar samar da sassaucin sassaƙe sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni. Akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage. Magana gidaje ne gana wasu kwangilan da ake basu wasu abubuwa wa'inda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki. Waɗannan so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani. Shiri na ɗari da casa'in da ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da ke son warware duk wani rudani. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin kwakule ramin rudanin ne ya sa masu dattijan tare Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan 'yancin ƙananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani. Sanata Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son ƙananan komi su samu cikakken 'yancin gashin kai to har yanzu dai akwai buƙatar ganin an haɗa kai da gwamnoni. Mafi yawan wahalu da ɗan ƙasa yake fuskanta da shi kansa shugaban eh, loka gama yake fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurinsu kuma a rubuce ga yadda kuɗin suke shiga amma ba a san yadda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba saboda haka supreme court ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa lokacin ci gashin kanta a samu zababbu domin a samu a aiwatarwa mutane eh, ayyuka saboda haka mu a mu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfado rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da loka gaman suka yi a baya amma kafin nan mutane a basu su zaɓo mutanen da za su idda bukatun local government ta wajen kuɗi ba saboda ba da kuɗin ka zaka yi ba da kuɗin mutane ne saboda haka waye ake son ya bar su din akwai alhakin gyaran tsarin mulki sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda za mu roƙi gwamnoni da su 'yan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su duba gobe su yi wa kansu kiyama laini su tsaya su ɗau loka gammancin da suke ciki wanne cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa na ɗaya kenan na biyu a yi la'akari da su waye ne kuma za a zaɓo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki wani abubuwan su ne muka ɗau wajen awa hudu muke tattaunawa. su ma dai masu kishin dawo da martabar kananan komi a nigeria irin su hajiya fatima abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a ci gaba da yi wa kananan hukumomi rauni. idan kowace karamar eh, hukuma ta zama kuɗinta na kanta ne ita take da hakinta yan eh, local government din za su iya holding din chairman su accountable za su iya kai bukatar su ga abin da suke so ga abin da suke so sannan kuma kowace ƙaramar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban ta wanda kila yan asusun gamayya ne kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba to amma idan ya kasance ana ba su su da kansu kuma asusun su nasu ne to kin ga idan ma ka samu wanda zai hana wani ba zai yi ba so zaki ga a dalilin haka ciyaman na karamar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa in kika duba lokacin su 1999 din nan a suna kamantawa gaskiya su yanzu misali gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai kenan kuɗin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane game da zube ban kwariyar zube zaben kananan komin da ake ta yi a sassan jihohin tare nigeria kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan gyatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karbi zaben kananan komi da kyakkyawan tsammani abin alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election saboda tunda suna shauƙin ƙananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka kuma sun ji supreme court da cewa kowace jiha ta yi zaɓe kuma a tura ƙananan hukumomi kuɗaɗensu domin biyu wanda ya ƙara musu sha'awa don su fito su tabbatar an yi zaɓe. Kamar wannan ya nuna mutane na da shauƙin zancen dai autonomy ɗin nan wato ‘yancin ƙananan hukumomin. Gaskiya mutane na da shauƙin wannan kuma kamar yadda ka sani mu jiha jiga dama ana yi akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charge man an cire wannan gaba ɗaya ake ba su kuɗin su a tabbatar cewa an biyo ƙananan hukumai Na kansu domin na tabbatar in ƙananan hukumai suka samu 50% na insecurity zai ragu. sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar apc da ta lashe zaben kanin komin jihar jigawan alhaji aminu gumel ya ce zaben kanin komin fa ya bar su da ɗan wani saɓani. dole dai kujera ɗaya ne da samu dole wanda bai samu ya ji ba daɗi ga cewa kamar ko ba a masa adalci ba amma duka yan jam'iyya ne kamar ne a matsayin cewa mun jam'iyyar APC na jihar Jigawa kowa mun rungume shi kuma ba su hakurin a zo a zauna a tafiyar nan in ka samu a nan ba kai ka samu a can shi mulki Allah ne ke ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so dole sai an yi hakuri kuma mun ba su hakuri kuma mun ci gaba da ba su hakuri amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben ƙananan hukumomi eh, zai barazana mu haɗin kan jam'iyyarka ta apc misali. Ah, ba zai insha Allah ba za a samu matsala ba dalili kuma saboda yawon kamfen na da titoci da muka yi shiya shiya shi kansa ya gaya maka cewar a ah, ba za a samu wani matsala ba domin duk inda muka je zo inda muka je a kadamar da wani yan tafiya wannan zon din mutane sun fito kwasu kwarkwatar su har mutanen da aka bata din ma sun zo an yi tafiya da su kuma an yi kwamaci wanda a zagaya a musu alƙawarka wasu kuma ba su wasu abubuwan da wani musamman za ka samu wannan da kuma ba sa haƙuri kamar na gama gwamnati da yawa suma kasu jiha a musu afuwanci. Game da aikin hajjin da ake tafar gabar zai iya haura naira miliyan goma kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tare Najeriya Honorable Ja'far Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassake-sassaken samar da sauƙi ta hanyar tsayi da tsantseni. Akwai abubuwan da yake an riga an yi nisa kuma ya kamata a ci gaba da su. Abu ne aiki ne shiri na shekara guda. kuma shi ma muna so ya tsaya ya yi aiki ya dai kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da za ka yi a kwamiti na na hajj idan baka sa tsoron Allah ba to daga gini da gwamnati ba ta ba da tallafi a harkan aikin hajji a ina abin ya ɓaci ito eh babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin ƙasa ta nan ne abin ya lalace saboda ba zan manta ba mun je aikin hajji 2005 lokacin na je kusan naira 25 ake ba mu riyal naira 20 ma ya kabi na gwamnati to yanzu riyal ɗin kusan 400 da wani abu take kusan 500 saboda dogaro da akai da kuɗin waje misali irin dala yanzu dala kusan 1700 da wani abu take ba za ka haɗa ta da lokacin da aka je aikin hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 300 shekara biyu ma da wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su wuce haka ba kuma sai an yi converting ɗinta dala sannan ta koma riyal to inda ake samun matsalolin kenan amma in Allah ya da mu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne magana wasu kwangilan da ake basu wasu abubuwa wa'inda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin tilaka ya samu sauki. ya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta ba da umarni. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 952 ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da Jigawa sai Mahmud kamar manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya to a gai da na ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihan mu ta yau juma'a Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana fani bin saleh ni ne darakta na yada labarai da hulɗa da jama'a na ƙungiyar fitan islam ta najeriya na ƙasa nasihata a wannan rana ta juma'a mai girma ita ce kowa ya zauna lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu ba da ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayan Allah da haka 'yan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wasu alaikum ubangiji Allah ya saka da alkhairinsa masu raro baki da abin da ya sabo nan a shirinmu na yanzu kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji umar dan mabudi wanda ya rasu a garin tambol na jihar sokoto kazalika muna mika karin sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji adamu muhammad ma'ajin akuyam da ke jihar bauchi wanda allah ya rasuwa kwanan nan da fatan allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma baiwa 'yan uwa haƙurin wannan rashi yanzu amadadin muhammad hafiz baballe da ya na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa assalamu alaikum